وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله يو ga قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga garin Makka zuwa garin Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da sha ɗaya ga watan biyar miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan tarihin ya inganta shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna wa Allah godiya muna ƙara jaddada godiya gare shi wanda cikin ikonsa da yardansa da ganin damansa da ƙaddarawarsa da hukuntawarsa ya ba mu ikon haɗuwa a wannan mahalli mai albarka wato masallaci ɗakin Allah a kuma cikin wannan wata mai albarka watan ramadan ba dan komai ba sai don ci gaba da karanta alkur'ani mai girma da kuma fassara shi gwargwadon yadda magabata suka fassara muna rukun ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya mana arzikin haduwa a wannan guri mai albarka ya mana arzikin haduwa haka nan a cikin gidan aljanna gobe kiyama daidai wannan lokaci babban malaminmu a sheikh a doktor idris bin abdulaziz shine ke gabatar da tafsiri a daidai wannan lokaci amma a yau malam ba zai samu daman gabatar da wannan tafsiri ba sakamakon wani uzuri da yake da shi amma insha Allah tabaraka wa ta'ala idan malam ya kammala wannan uzuri nasa zai zo ya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ya saba muna roƙon Allah ya sa ya kammala wannan uzuri nasa lafiya Allah kuma ya saka masa da alkhairi na karantarwa da yake mana ya biya shi da gidan aljannan firdaus to a karatun wannan yammaci idan ban manta ba muna nan ne a cikin suratun ra'ad ina fata haka ne ko ana nan ne cikin suratun ra'ad don manta ba an tsaya ne a aya ta 26 ko za a tashi 27 ok an tsaya 27 za a tashi 28 na'am to an tsaya ne a karatun baya a aya ta 27 yau kuma za a tashi kan aya ta 28 muna fatan Allah ya bada jagoranci wajen wannan karatu ya azarta mu da karantawa daidai ya azarta mu da fassarawa daidai ya kuma azarta mu da yin aiki da shi bayan mun karanta daidai mun fassara daidai kuma mun fahimta ba tare da bata lokaci ba insha Allahu tabaraka wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna fata Allah ya taimake mu a ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله تبارك وتعالى يتي alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ya ce alladhina amanu waɗanda suka yi imani ko da ke kafin wannan ayar ayar da ke baya Allah ya yi magana ne kan waɗanda suka kafirta haka ne yadda suke ja'in ja da maganan Allah suke ja'in ja da sakon Allah suke fatali da umarnin Allah suke kace nace da annabin Allah manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da ake gaya musu na ayoyi ba sa yarda da su duk abin da ake gwada musu na dalilai ba sa yarda da su sakamakon zukatansu sun lalace sakamakon zukatansu sun ɓaci sakamakon zukatansu sun riga da sun yi dotti sun yi tsatsa ba su bukatar gaskiya ƙura'ani ba sa la'akari da shi sai Allah ya ce su waɗanda suka yi imani su kam zukatansu na natsuwa ne da ambaton Allah da ambaton Allah zukatan ke natsuwa ba da wani abu ba da an ce Allah ya ce annabi ya ce sun yarda da an ce Allah ya hana sun halu da Allah ya ce an ce Allah ya ce ayi shikenan magana ta kare za su aikata ba za su yi shakka ba ba za su yi kokonto ba ba za su ji wata girgiza ta zuciya ba da zaran an ce maganar Allah ne Allah ne ya ce ƙura'ani ne Allah ya saukar ya ce kaza a yi kaza ko ya ce a bar kaza to daga nan magana ta ƙare ba sa jan dama masu imani haka suke duk mai imani ba za ka same shi yana ja in ja da ayoyin Allah ba ba za ka ji na in ja da manzannin Allah ba ba za ka ji na ja'in ja da ɗan aikan Allah ba da zaran ka ji mutum na ja'in ja da sakon Allah to ba mutumin kirki ba ne shi yasa saboda kafare ba mutanen kirki ba ne shi yasa duk abin da aka gaya musu na ayoyin Allah ba sa natsuwa da su duk abin da aka gaya musu na sakon Allah ba sa yadda da shi duk abin da aka gaya musu na ƙura'ani. ba sa yadda da shi ba sa amincewa da shi saboda Allah bai nufe su da samun rabo ba kun san abin nufin Allah ne idan Allah ya nufe ka da shiriya za ka samu shiriya idan Allah bai nufi ka da shiriya ba duk yadda aka yi da kai haka za a bar ka akan batarka Allah ya rubuta kai dan wuta ne ba yadda za a yi dole sai ka shige ta wani dan adam ba zai iya dawo da kai hanya ba duk wani littafi da aka saukar aka karanta maka aka maka wa'adi littafin ba zai maka amfani ba saboda me saboda Allah ya riga da ya rubuta baka da rabo a lahira Allah kamar yadda Allah yake faɗa yake cewa waɗanda kalmar ubangijinka ta riga ta tabbata a kansu la yu'minuna ba za su taɓa yin imani ba ya riga Allah ya rubuta su yan wuta ne su masu ɗanɗanar ukubar su ne a gaban Allah gobe kiyama Allah ya ce walau ja'atuhum kullu ayati ko da a ce kowace irin aya ta zo musu ba za su yi imani ba saboda Allah ya riga ya rubuta ba masu imani bane ba su da rabo a cikin gidan aljanna Allah karka sanya mu irin su sai Allah ya ce su masu imani zukatansu suna natsuwa da me da ambaton Allah ala Allah ya ce ku saurara wannan shine harfu ma harfu tambayi. wato harafin faɗakarwa don a ja attention ɗinka a ja hankalinka ka maido da hankalinka ka ji me za a gaya maka Allah ya ce ala ku saurara ku ji ku kasa ku da kyau ku dawo da hankalinku jikinku ku mai da hankali zuwa ga abin da za a gaya muku bi zikrillahi tsama innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke natsuwa da an mutan Allah na zukata suke mai suke natsuwa saboda haka ga wannan raddi ne ma ga waɗanda suke ɗauko wasu fina-finai na iskanci na tsiya su shigar da su gidajensu da neman wai suna son su samu kwanciyar hankali a suna son su samu nishadi suna son su samu kwanciya hankali zuciyarsa ta kwanta hankalinsu ya kwanta wannan ƙarya ne abin da zai kwantar maka da hankali shine mai ambaton ubangiji dan ƙura'ani ka ɗauka kana karantawa za ka samu nutsuwa ko ka sa karatun alƙura'ani kana sauraro ana karantawa za ka samu nutsuwa ko ma ka fara ambaton Allah kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar za ka samu nutsuwa don Allah kake ambata amma wasu abinda suke kawowa suke ɗauka cewa shine natsuwa shine kayan shedananci kayan iblisanci kayan rabuwa da Allah da manzonsa wai shine zai nutsar musu da hankali sai ka samu mai gida da yawan shekarunsa da girmansa amma ya sayo fina-finan tsiya na kide-kide na fitsararrun mutane ko maza ko mata ya kawo gidansa inda za ka ce masa wani me yasa ka siyo wannan fefeyin ka kawo gidanka cikin iyalanka sai ya ce ai ina son mu samu nishaɗi ne ai ina son mu dan samu kwanciyar hankali ne to ƙarya kake yi idan kana son kwanciyar hankali ka sa karatun alkur'ani mana idan kana son kwanciyar hankali ka ɗauki ƙur'ani ka karanta ko kuma ka ce hankalinka ya tashi sai ka tuno dan wani waka na wani mawaki kana rerawa kana girgiza kai kana rerawa kana girgiza kai wai saboda me wai saboda ka samu kwanciyar hankali wannan shedan ya riga ya gama da kai da ambatan Allah ake samun me ake samun natsuwa haka dan mu'minai idan aka ce musu Allah aka ambata musu Allah aka karanta musu littafin Allah da shi suke natsuwa ba sa ja ba a ja in ja da su daga nan sun karba kenan kuma sun yadda Allah ka sa muna cikin su gaba sai Allah ya ce الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب Allah Madaukakin sarki ya ce na amanu waɗanda suka yi imani suka yarda da Allah suka yarda da littattafan Allah suka yadda da manzannin Allah ba su ja da su ba ba su yi kace na ce da su ba ba su yi fatali da sakon da manzannin suka zo musu da shi daga Allah ba suka karɓa hannu biyu suka ce sami ina wa a ba'ana sa'an nan kuma suka haɗa da aiki na ƙwarai ga imani ga kuma aiki na ƙwarai bayan imani sa'annan kuma ka zamanto ka yi aiki na kwarai aikin da zai kai ka ina aikin da zai kai ka gidan aljanna ba ka zauna ka miƙe kafarka ba ka ce a'a aljanna ta mai rabo ne ai annabi ya ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu ilayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar kula. mutane da yawa suna kafa hujja da wannan hadisin sun yi mata sun yi wa hadisin su ulfahami, mummunar fahimta da wannan ne suke kin yin aiki sai su ce to ai ko mutum yayi aiki ko mutum bai yi aiki ba idan Allah ya rubuta shi dan aljanna ne zai shiga aljanna a'a me yasa ka zauna me yasa kake fita kake zuwa kasuwanci kake neman kuɗi ai sai ka zauna ka ce a ah, ayan Allah ya riga ya kaddara zan ci abinci ran ci abinci kawai sai ka kwanta abin ka ka hau kan gadon ka ka ja bargo ka lulluba ka ce ayan Allah ya riga ya kaddara zan ci abinci ba sai na je kasuwa ba ba sai na je office ba ba sai na je wani aiki ba ba zan yi wani taharuki ba kawai Allah zai kawo mu me yasa baka yi haka ba kaga ba za ka yi da wannan ba inda wani zai zo ya faɗa maka haka ma sai ka dura masa ashar Ya ce, ka ce ya mai da kai mara hankali ya mai da kai mahaukaci ya mai da kai bita nan amma sai ya zamana wajen aiki na kwarai din nan sai ga mutane suna ɗauko wannan hadisin suna sakawa wai ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku zai dinga yin aiki irin aikin ɗan aljanna har sai babu abin da ya rage tsakaninsa da shiga aljanna din sai ya zamana littafi ya riga ya gare shi na kaddara da aka riga aka kaddara masa sai ya daina aikin aljanna din ya koma aikin wuta sai ya mutu akan aikin ya shiga wuta saboda haka wannan shine dogaran su ba za su yi aikin alkhairi ba sai da sace kuma dauko hadisin wai annabi ya ce la yudkhilu la yace wai manzo Allah ya ce la yudkhilu ahada kumul jannata amalu babu wani daga cikin ku wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sai da rahamar Allah shi ne ma aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ya rasulullah har kai ma ba za ka shiga aljanna ba sai da rahamar Allah annabi ya ce eh ko ni din nan ba zan shiga aljanna ba sai da rahamar Allah to dan uwa ku gane menene ma'anar wa'annan hadisai guda biyu suna gwada karkai aiki ba ka ce gudawa ba kawa hadisin kyakkyawan fahimta ai can a cikin sahabbai akwai da cewa annabi to ya manzo Allah tunda haka ne yanzu ba za mu bar aiki kawai ba kowa ya jira littafin sa annabi ya ce a'a imalu ku je ku ci gaba da yin aiki fa kullum muyassarul lima khuliqa kowanne za a sauwake masa aikin abin da aka halicce shi saboda shi in shi dan wuta ne za a yassare masa aikin yan wuta in shi dan aljanna ne za a yassare masa aikin me yan aljanna sai kuma hadisin da annabi ya ce ɗayan ku aikinsa ba zai shigar da shi aljanna ba sai dai an haɗa masa da rahamar Allah ba wai yana nufin cewa kar a yi aiki ba ne a'a bari ku ji ma'anar hadisin wai in zarlan aikinka ne da kai za a yi considering da shi to ba za ka iya sayan aljanna da shi ba in wai zarlan aikinka ne za a yi considering da shi za a duba to ba za ka samu shiga aljanna ba saboda me saboda ba za ka iya yin aikin da za ka biya ni'imomin da ubangiji ya maka ba ko za ka iya ni'imomin da ubangiji ya maka a jikinka kawai duk aikin da zaka kare kana yin alkhairi a rayuwanka ba za ka iya biyan wannan ni'imar ba sa'annan akwai sauran ni'imomi daban-daban da Allah ya maka wa'annan ma ba za ka iya biyan su ba amma idan kai wa Allah da'a kai wa Allah biyayya kai wa Allah ladabi ka aikata abinda na'am Allah ya ce ka aikata to Allah sai ya dube ka ce to tunda na ce masa ya aikata ya kwatanta to bari in hada masa da rahama na da aikin da yayi sai in hada masa da rahama na sai in ba shi gidan aljanna wannan shine abin da annabi ke nufi ba na nufi ka bar aiki ne ka je ka zauna ba ka bar aiki ka shantake ka ci gaba da aikin ma sha'arka ba haka annabi ke nufi ba bari in da misali saboda a ƙara ganewa misali yanzu kai ne kake da wani yaro sai kace ce yaron nan ka bar masa wani aiki ka ce wani ka yi min aiki kaza da ka dawo sai ka samu yaron na ta fama na ta fama da wannan aikin amma aikin bai kai aikin yadda kake so ba amma dai ya yi aikin ya yi iya ƙoƙarin saujin yin aikin kaga in ma biyansa za ka yi in ma wani abu za ka masa to kyautatawa da zaka mata shine tunda har yayi kokarin aiwatarwa duk da bai iya yin sa yadda ake bukata ba ganin yayi kokarin yi inda zai saka bashi abin da kake son ka bashi tunda har ya fara yi shikenan amma sai ka sanya shi yayi aikin sai ka dawo ka same shi abin sa a kwance bai ma fara yi ba kaga ya gudu cewa ba zai yi ba dama ba zai yi ba kenan da kai yan uwa kar in tsawaita mu yawaita aikin alkhairi Allah ya ce alladhina amanu wa'anda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka na kwarai Allah ya ce tuba lahu tuba lahu malamai sai ya wannan tuba din fassarori da yawa wanda kace tuba din nan wata bishiya ce a cikin gidan aljanna wasu malaman kuma suka ce a duba din nan kaman ka ce bushira kaman bishara Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai duba lahum wato ana musu albishirin za su samu gidan aljanna ko kuma duba lahum wato sanyin ido da farin ciki ya tabbata gare su saboda me saboda za a shigar da su ne cikin gidan aljanna kaga duk wanda ya shiga aljanna kuma ai da farin ciki dai ko wanda ya shiga aljanna ai dukkan wani farin ciki da ake nema kan ya samu ko bai samu ba to Allah ka sa muna cikin masu imani Allah ya ce wa husnu ma'ab da kuma kyakkyawan makoma ana ganewa wa husnu ma'ab wato sanyin zuciya da farin ciki ya tabbata gare su wa husnu ma'ab da kuma kyakkyawan makoma ma'ab shine makoma an gane wanda menene makomar ko ina ne makomar shine aljanna Allah ka sa muna cikin masu samu wannan rabu gaba sai Allah ya ce كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الله رأي وكين سركي كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب الله يتي وكذلك كما هكذا wato ana nufin kamar yadda muka aiko manzanni gabaninka annabawa gabaninka mun aiko annabi nuhu mun aiko annabi ibrahim mun aiko annabi musa mun aiko annabi suleiman mun aiko annabawan allah da yawa Allah ya ce kamar yadda muka aiko su zuwa ga al'ummansu aka aiki annabi Musa zuwa ga al'umarsa aka aiki annabi Nuhu zuwa ga al'umarsa aka aiki annabi Ibrahim zuwa ga al'umarsa aka aiki annabi Yahaya zuwa ga al'umarsa duk kowane manzo aka aike shi zuwa ga me ga al'umarsa Allah ce to kamar haka ne kai ma muka aiko ka yadda suke annabawa haka kai ma kake annabi yadda suke manzanni haka kai ma hake manzo yadda suke da'awa zuwa ga Allah kai ma haka kake da'awa zuwa ga Allah ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kadhalika kamar haka ne wato kamar yadda muka aiko annabawa gabaninka kamar haka ne kai ma arsalnaka muka aiko ka fi ummatin wato muka aiko ka cikin wata al'umma wadda kadi khalat min qabliha umamun wasu al'umai sun gabata gabaninta wasu al'umma kenan mu ake magana al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin mu akwai mutanen annabi nuh gabanin mu akwai mutanen annabi musa gabanin mu akwai mutanen annabi isa gabanin mu akwai mutanen annabi suleiman gabanin akwai mutanen annabi isa alaihi salam akwai mutanen annabawa da yawa al'ummar da suka gabata mu kuma mu ne al'ummar da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mu mu ne kuma mafiya alkhairin al'umma mu ne mafiya alkhairin al'umma mu ne al'ummar ƙarshe babu wata al'umma bayan mu mu ne kuma al'ummar farko ranar tashin alkiyama kamar yadda annabi ya ce na al-akhiruna al-awwaluna ko wato na al-akhirun mu ne na ƙarshe wato ƙarshen al'ummai sa'annan kuma al'awwaluna awwaluna yawmal qiyamah mu ne na farko ranar tashin alkiyama don ku wannan al'ummar ita ce za a fara mata hisabi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce al'umma ta ƙarshe shi kuma shi ne annabi na ƙarshe shi ne manzo na ƙarshe kamar yadda al'ummar suke ita ce al'umma ta ƙarshe shi ma haka yake manzo na ƙarshe annabi na ƙarshe babu wani annabi bayansa shi yasa ai lokacin da suke ta ja'in ja da musailamatul kazzab ba musailama ce shi ma annabi bane ya ce shi ma manzo ne har in zai rubuta wasiƙa zuwa ga manzo Allah ce min الله إلى ila muhammadin rasulillah ya rubuta manzo Allah irin wannan wasikar da annabi ya tashi maida masa masani wasika yace min muhammadin rasulillah ila musailamatal kazzab daga muhammad manzan Allah zuwa ga musailama babban makaryaci babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi aka aiko shi cikin shine annaban karshe manzon karshe kuma aka turo shi a cikin al'umar karshe to Allah ya ce kamar haka muka aiko ka cikin al'umma wato wadda qad khalat min qabliha umamun hakika wato wasu al'umai sun gabata gabanin ita wannan al'uman qabliha haɗin damirin al'ummar ce wato damirin na al'ummar Allah ya ce litatluwa alaihimul ladhi auhayna ilayka dan ka karanta musu abinda muka yi wahayi zuwa gare ka me aka wa manzo Allah wahayi Qur'ani ya karanta musu Qur'ani ya musu bayanin Qur'ani ya fayyace musu Qur'ani mai rabo zai dauka mara rabo zai watsar mai rabo zai yi imani mara rabo zai kin imani Allah ka sa muna cikin masu rabu Allah ka sa mu zamanto masu gaskata littafin alkur'ani masu yin aiki da shi Allah sa kuma ƙur'ani ya zama hujja gare mu kar ya zama hujja a kan ran tashin alkiyama Allah ya ce wa hum yakfuruna bin rahman alhali su ɗin nan suna kafurcewa ar-rahman su wa nan mutanen makka mutanen makka lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu menene Ya ce musu ku yi wa ar-rahman sujada sai suka ce a su ba za su wa ar-rahman sujada ba saboda su ba sa ar-rahman ba su Allah suka sani ba su yadda da ar-rahman ba wasu malaman tafsirin kuma suka ce ayan ta sauka ne a sulhu na hudaybiya lokacin da aka yi nufin a rubuta littafi na sulhu sai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya gaya wa Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace masa ka rubuta bismillahir rahmanir rahim kaga akwai ar-rahman ar-rahim a ciki ko sai suka ce a'a su gaskiya sai wanda ake ce masa Suhail bin Amr da mushrikai suka ce a'a mu kuma ba mu san me ar-rahman din mu san waye ar-rahman mu Allah muka sani ba mu san ar-rahman ba ba ba mu san shi ba mu ba mu yadda ba in za a yi rubutu sai dai a yi rubuta ce bismika Allahumma kawai kana sa wani bismillahir rahmani a ciki kana sa ar-rahman kar a sa wannan haka mutanen jahiliya suka kasance suna rubutawa sai da ce bismika ba za su ce bismillahir rahmanir rahim ba dan ba sai da arrahman din ba sai Allah ya saukar da wannan aya wahum hum wato wa hum yakfuruna birrahman na saukar da wannan bayanin cewa alhali su din nan suna kafirce wa shi ar-rahman din aka ce su bauta ar-rahman suka ce ba za su bauta ar-rahman su ba san waye rahman ba alhali ar-rahman din nan ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala suna ne daga cikin sunakan Allah wadda ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka ar-rahman suna ne daga cikin sunakan Allah kuma sifa ne daga cikin sifofin waye sifofin Allah don dukkan sunan Allah yana haɗe sifan Allah amma kuma ba sifan Allah ba sunan Allah ba ne, akwai sifofi na Allah wanda wa'annan ba za ka maji su zama suna kan sunakan Allah ba amma duk sunan Allah sunan Allah ne kuma sifan Allah ne Allah ya ce wa hum yakfuruna bir rahman alhali su inna suna kafircewa ar rahman Allah ya ce kul ka gaya musu ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce ba ku san waye ar-rahman ba ko ka ce ba za ku yi masa sujada ba to idan ba ku san ar-rahman ba huwa rabbi na'am idan ba ku san ar-rahman ba huwa rabbi shine ubangiji na kamar can ma da Allah ya ce aya ba su amsa ce ar-rahman allamal qur'an Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa haka ne ko to nan sai na'am wadda Allah a wadda Rahman a wata ayar Allah ya ce ku kira Allah ku ce Allah ko ku ce Ar-Rahman kowanne kuka kira a ciki sunan Allah ne in Ar-Rahman kuka kira Allah kuka kira in Allah kuka kira Ar-Rahman kuka kira kowanne kuka kira sunansa ne kuma iya ma da sunakai mafiya kyawu in za ku kira shi ku kira shi da su ana ganewa in za ku kira shi ku kira shi da wannan kan zai amsa muku to Allah ya ce wa manzon Allah ka gaya musu ka ce huwa rabbi arrahman rahman din nan shine ubangiji na la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi dukkan wani abin da aka bauta wadda ba shi ba shi ne dukkan wani abu wadda aka bauta wadda ba shi ba aikin banza ne wanda ya yi bautar ya yi asara domin kuwa ya sanya bauta a inda bai cancanta a sanya ta ba ya zama cikakken azzalimi ya zama cikakken azzalimi don babu azzalimi na ƙarshe kamar mutumin da ya bauta wa wani Allah mutumin da ya kira wani Allah mutumin da ya wa Allah shirka dama a zulmu huwa wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi shine wato zalunci shine ka sanya abu a gurin da ba gurin zaman sa ba shine zalunci shi yasa shirka Allah yake ambatansa da zalunci a gurare da yawa cikin alkur'ani mai girma ko da cikin suratul baqara sai da Allah ya ce wal kafiruna humu zalimun kafirai su ne manyan azzalimai Allah ya sake faɗa a suratul an'am yace alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun arama karanta mana الذين آمنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah ya ce allazina amanu wanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cuɗanya imaninsu da zalunci ba Allah ya ce ula'ika lahumul amn wa'anna suna da aminci gurin ubangijinsu wa hum mutadun ko su ne shiryayyu lokacin da wannan aya ta sauka karanta hadisi a cikin sahihul bukhari sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hankalinsu ya tashi sun ɗauka zalunci ne irin wata kila dan wani abu da dan kuskure da ya dan faru sun dauka ne zalunci shine zaka ce ya rasulullah ya manzo Allah ayyuna lam yadhlim nafsuhu waye a cikin mu bai zalunci kansa ba kowa mu ai ya zalunci kansa sai annabi ya ce ba irin wannan zaluncin ake nufi ba az-zulmu anan ma'anansa ash-shirk sai da mana alladina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فيما يقارى مصد آية يتي ألم تسمعوا قول لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم inda Allah yake cewa yake bada ƙisar lukmanul hikima yake cewa ɗansa ya ya kai ɗan ƙaramin ɗana la tushrik billah kar ka yarda kawa Allah shirka kar ka yarda kawa Allah tarayya da wani ko kawa Allah tarayya da wani abu kar ka yarda ka bauta wa Allah shi kadai inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma lalle shirka zalunci ne mai girma Allah ka tsare mu daga shirka saboda haka Allah inna la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi kadai wanda ya bautawa aljani yayi aikin banza wanda ya bautawa mala'ika yayi aikin banza wanda ya bautawa wani ɗan adam yayi aikin banza wanda ya bautawa wani shehi yayi aikin banza ko wani gautsu ya bauta masa ya yi aikin banza ya sanya ibada a gurin da ba gurin zamanta ba kuma ranar tashin alkiyama za su yi uwa ka ubanka da su da sheshinsu kamar masu cewa shehu barhama Allah ne shehu barhama Allah ne ku bar tambaya wallahi shehu ya fi Allah ubangijina ubangijinku dai mu kan ubangijinmu shine ubangijin barhama ubangijinmu shine ubangijin barhama ko kuma da kuka ce barhama shine ubangijin ku sai ku je ku rike shi a matsayin shine ubangijin amma mu ubangijinmu shine waye Allah rabbuna Allah ubangijinmu shine Allah la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa kaman ka ce la ilaha illa Allah ne wannan nafiyun ne wa isbatun korewa ne da tabbatarwa kamar da ka ce la ilaha babu abun bautawa babu wani abun da za a bautawa wanda ya cancanci a bauta masa kaga ka kore sai kuma ka zo kai isbati sai ka ce illallah sai Allah ne kawai ya cancanci a bauta masa to haka ne wannan ma la ilaha illa huwa daidai yake da la ilaha illa saboda haka mu Allah ne ubangijinmu ba ma kiran wani shehi ba ma kira wani aljani ba ma kiran wani mala'ika ba ma kiran wani mai karama ba ma kiran wani waliyin ƙarya wa muke kira Allah in musiba ta shafe mu wa muke kira in damuwa ta same mu wa muke kira idan wani abu ya same mu na jarrabawa ga wa muke dogara to ko kuma ku je kusa dogara da shehu tunda kuma da shi Allah tunda kuma da shi Allah mu dai mun san Allah ɗaya ne qul huwallahu ahad قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذين تدعون من دون دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله ساكر الخير الله تقول qul huwallahu ahad kace shine Allah makadaici Allahu samad Allah wanda ake nufinsa da bukata lam yalid wa lam yulad ba haihu ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu wani daya wanda yake tanka ga Allah Allah madaukakin sarki ke cewa waɗanda kuke kira koma bayan Allah ko aljani ko mala'ika ko wani shehi ko wani waliyi ko wani mai karama Allah ce ba su mallakan komai su ma mallakan su ake yi Yan kun kira su ma ba za su ji addu'ar ku ba yanzu ka zo nan musiba ya same ka ka dinga cewa shehu shehu ibrahim shehu ibrahim shehu ibrahim yana jinka ko kace shehu tijjani shehu tijjani shehu tijjani yana jinka ko kace sayyidi abdul qadir sayyidi abdul qadir yana jin ka ko kace ko kace usman bin fodi usman bin fodi zai ji ka ba zai ji ba Allah ce kai kaddara ma ya ji walau sami'u masajabu lakum ko da za su ji ma ba za su amsa muku ba ciwo ne sauko maka kana fama da cuta mai tsanani sai ka je kabarin shehu ibrahim ka tsaya ka cewa shehu ibrahim shehu ibrahim ka taimake ni ka yaye min wannan cutar ko kuma ka talauce baka da kubu baka da kuɗi kasuwancinka ya samu matsala ka zo kana cewa ya shehu ibrahim ya shehu ibrahim ka farfado min da kasuwanci na zai iya magance maka ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu ba zai iya ba to saboda haka dukkan musulmi ga Allah yake dogara dukkan mu mun dogara ga Allah saboda haka shi Allah din nan ar-rahman din nan shine ubangiji na la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi Allah ya ce alaihi tawakkaltu a ah? alaihi tawakkaltu ga Allah din na dogara wa ilaihi matab kuma zuwa gare shi nake wato nake tuba wa ilaihi matab kuma zuwa gare shi mai nake komawa zuwa gare shi nake tuba domin shi ne mai gafara shi ne mai rahama in na mutu ma zuwa gare shi za a maida ni to har aka ce alaihi tawakkaltu me yasa ba a ce tawakkaltu alaihi ba تقدم ما حقه za لماذا ma ما حقه التأخير liyufid alhasra an gane kamar da aka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kuna ganewa akwai bambanci tsakanin na abudu iyaka da kuma iyaka na abudu da tawakkaltu alaika da alaika tawakkaltu waye zai bambance mun tsakaninsu na'am alaikum salam Eh, iyaka na iyaka eh, na'am wato kenan an nuna Allah za a bauta masa amma kuma za a dan iya shigowa da wani kadan ciki jayi amma ka ce iyaka na abudu kai din eh. eh kai kadai tokaci an kanye na'am na'am jazakumullahu khaira kuna ganewa kaman kace ne at-ta'ama akaltu da akaltu Ba'ama me bambanci tsakanin su shi ma irin wancan ne in ka ce at-ta'ama akaltu ya zama abinci kawai ka ci bayan abinci in nan baka sha wani abin sha ba amma in ka ce akaltu Ba'ama na ci abinci zai zama bayan cin abincin kuma kila ka sha wani abu an gane to haka da ma'ana in ka ce tawakkaltu alaika na dogara gare ka Allah amma ba kai ka iya dogara da kai ba zan iya dogaro da wani ma an gane kamar tun da kace in kace na abudu iyaka Allah za mu bauta maka amma fa bayan bauta maka fa za mu dan iya kuma dan hada ka da wani ma amma in kace iyaka na abudu kai kadai kai kadai muke bautawa bayan kai babu wanda zan bauta masa haka ne nan ma alaihi tawakkaltu a gare shi na dogara shi kadai ni dogara da kowa sai shi an gane wannan ayan tana gwada mana me a nan ƙarshe ƙarshen tana gwada mana tawakkali ga waye ga Allah duk abin da ya same ka ka koma zuwa ga waye ga Allah talauci ne ya fado maka a'a wata cuta ce a'a wani bakin ciki a'a wata damuwa wa za ka koma zuwa gare shi ya yaye maka Allah kuma duk abin da ya same ka ka ɗauka wane ne ya kaddara ya same ka Allah kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun Allah yace yake cewa kul ka ce la yusibana illa ma kataballahu lana ka ce babu abun da zai same mu sai abun da Allah ya rubuta mana Allah shine majibincin mu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai kuma ga suke dogara ga Allah kun ga wannan ayan ma wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kun gane sai aka fara gabatar da Allah din wa ala Allah ba ce falyatawakkalul mu'minuna alallahi ba kun gane da aka ce wa alallahi falyatawakkalil mu'minun haka ne ko can ma in ka dawo nan baya surutu talab sai aka ce wa may yatawakkal alallahi fa huwa hasbu inna allaha baligu amri qad ja'ala allahu kulli shay'in qadara saboda haka ka zama mai dogaro ga Allah ka zama mai yarda da Allah ka zama mai sakankancewa da Allah ka zama mai imani da Allah sa'an nan ka bauta wa Allah shi kaɗai karka haɗa shi da kowa karka haɗa shi da komai in damuwa ta same ka ka kira waye ka kira Allah musulunci ya karantar da mu abin da za mu faɗa idan musiba ta same mu ko ba karantar da mu ba an karantar da mu وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك أولئك هم المهتدون اللهم اجعلنا منهم الله يتي وبشر الصابرين الله تكي البشر الخير وما صحق لي كما أنت بي الله نأكتي يا الله سوى أي ما صحق لكتي أي موسى البشري ai akwai bukatan ka yi tambaya ko ka ce ya Allah suwaye masu hakurin nan ina so in kasance cikin masu hakuri din ya Allah suwaye sai Allah ya ce alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne an da wata musiba ta same su me suke cewa sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ake son mutum mai imani musulmi ya faɗa lokacin da wani abu ya same shi wadda ransa baya su ina ba ta an fahimta amma kul kai da aka ce in wani abu ya same ka da zara abu ya same ka ka fara kiran wani Allah ka fara wasu surutai to wannan ba aqida bace ba kuma dabi'a bace ta masu imani masu imani ba haka suke ba so idan musiba ta same su me suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ma suna karawa da addu'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha saboda haka duk abin da ya same ka duk abin da ya faru da kai ya zamana wato Allah za ka roka Allah za ka nemi agajinsa Allah za ka nemi taimakonsa kuma gare shi za ka dogara kusan ina ganin ana gwada mana lokaci yayi a nan za mu dakata sai tambayoyi sha Allah ta'ala mu amsa wadda Allah ya sare mana amsawa wadda ba mu sani ba kuma gaba ɗaya sai mu koma makaranta domin ilimi da faɗi yake bismillah assalamu alaikum warahmatullah ah, mai tambaya na farko yana ce assalamu alaikum ah, malam Allah ya kara ma imani da juriya ah, tambayarsa kamar haka take ya ce shin wai malam da gaske ne ruwan sama yana tasowa ne daga teku to alhamdulillah wannan tambaya ce mai girma sosai akwai bincike-bincike da malamai suka yi cewa shi ruwan sama daga ƙasa yake tashi daga tekuna yake tashi ya haura sama daga nan kuma sai ya, ya, sauko to sai zamana akwai wani cece kuce tsakanin wato mutane kan wannan matsala cewa ya za a yi a ce daga ƙasa ne ruwa zai tashi ya haura sama kafin ya sauko so suna ganin kamar haka ɗin, an wa Allah shirka ne to ba haka bane in ma ya tabbata a binciken cewa daga ƙasan yake tashi ya haura sama ya yi ruwan to ruwan da girgijin ya taso daga cikinsa ruwan na waye ne sa'annan da ya haura zuwa sama saman na waye ne sa'annan kuma waye haura da shi zuwa sama sa'annan waye sauko da shi naka idan ma ya tabbata haka ne kamar yadda ne na ce muku akwai maganganu da yawa a kai akwai masu cewa haka ne akwai masu cewa ba haka bane wallahu a'lam to amma in ma dai hakan ne ba wani abun mamaki bane mu wani lokaci mutane suna kasa fahimtar abu yanzu ko irin hasashe da ake bayarwa a misali a ce ana hasashen yau za a yi ruwan sama mai kama da kaza da kaza a yanki kaza zuwa yanki kaza wasu na cewa kai da Allah wannan ai bokanci ne wannan ai tsafi ne wannan ai kaza ne kaga wannan ba haka lamarin yake ba a'a abu ne wanda ake yin sa da hasashe da tunanin ta iya yiwuwa ya yiwu ta iya yiwuwa kuma zai yiwu ba saboda haka kai ba za ka ta gaba ɗaya ba saboda akwai hasashe ba za kuma ka gaskata gaba ɗaya ba dai in ka gaskata gaba ɗaya ka yadda kenan suna da sanin gaibu don aka iya yin hasashe sai hasashen ya canza yanzu ko su kamin an kaje sai kaje an ce maka matar ka za ta haifi ya'ya biyu sai ran da ta zo haihuwa sai ta haifi kwaya daya ta ga na'urar ta yi karya. amma wani lokaci kuma aka iya yin hasashen kuma sai ya tabbata to ta iya yiwa lokacin da da na'urar ta haska cikin sai ta gano ya'ya biyu Allah kuma dai ya gode ikon sai mai da ya'ya biyu in suka zama to ɗaya wallahu ala kulli shay'in qadir saboda haka da masu cewa daga ƙasa yake tashi ya tafi sama da wanda suke cewa ba haka ba kowanne ne a ciki masha Allahu la quwwata illa billah ban ga wani aibu a cikin sa ba in daga ƙasan yake tashi yayi saman a binciken wasu don mafi yawan masu binciken haka suke faɗa daga ƙasa yake tashi sai yayi ina sai yayi sama daga nan kuma sai ya sauko to su masu musun haka din suna musu haka din wai idan aka ce haka ya zama kamar ana wa Allah shirka ne babu wani abu shirka ciki in daga ƙasa ya tashi ya sama Allah ne daga shi daga ƙasan kuma ya kai shi sama kuma Allah da ya kai shi sama shi zai sauko da shi ƙasa shine wallahu a'lam a mai tambaya na biyu yana cewa malam menene hukuncin sauka alkur'ani don neman biyan bukata a karanta alkur'ani a sauki to gaskiya mu ba mu samu magabata suna karanta alkur'ani su sauke saboda neman biyan bukata ba mu kuma muna koyi ne da magabatan mu cikin dukan abin da zamu ba mu ce wai karanta alkur'ani laifi bane ya kamata ka fahimce mu karanta alkur'ani alkhairi karanta alkur'ani abu ne mai kyau karanta alkur'ani ibada ne amma dai ba mu samu magabata suna yin haka ba suna sauke ƙur'ani don su nemi wata biyan bukata da suke da ita ba amma kuwa raminci uku amma idan aka ce dai mutum ya karanta alƙur'ani ya sauke sai ya tawassuli da shi ba wai ya riki abin haka shine al'ada kowane lokaci ba ya sauke qur'ani sai yayi tawassuli da karatun alqur'ani da yayi ya nemi agaji gurin ubangiji ya nemi ubangiji ya biya masa bukatarsa wannan babu wani laifi tare da shi amma a mai da shi kaman al'ada haka ake yi ko yaushe wannan shi ke bada matsala kamar yadda a yau islamiyoyi da makarantu na hadda suka mai da taron saukan alkur'ani ya zama sunna wanda kuma bidiya ce yanzu ya ramar duk makarantar da aka zo yayan ɗalibai sai an yi wannan taro ɗin wanda kuma wannan taro ɗin ba yi da asali a addinin Allah to mu muna bin asali ne ba mun ce karatun alkur'ani laifi ba ne amma shin magabatan mu sun yi haka tunda magabatan mu sun yi haka ba mu idan damuwa ta dame mu dai za mu roki Allah tabaraka wa ta'ala mu roke shi nau'o'in addu'o'i da muka sani don ya biya mana bukatunmu idan kuma ya zo daidai da mun sauki alkur'ani za mu iya yin tawassuli da shi mu nemi ubangiji ya biya mana bukatunmu Allah ta'ala ya samu dace a wannan kuma alhaji yusuf dan isubulle champion ya kawo masallaci fisa bililai na drum din gas yana neman addu'a Allah ubangiji ya biya masa bukatunsa ta alheri sai kuma na biyu wata barar Allah ce ita ma ta aiko da Qur'ani guda goma sha biyar tana neman addu'a wajen malam da sauran yan uwa musulmi Allah ya biya mata bukatun ta na alkhairi da kuma sauran jama'a baki da to masha Allah wa'annan bayan Allah guda biyu dukan su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna ya sanya albarka cikin dukiyarsu da iyalansu mu ma Allah ya saka mana da alkhairi ya kuma sanya albarka cikin rayuwarmu ya sanya albarka cikin dukiyoyinmu da kuma iyalanmu baki daya dukan mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya yi mana musiba Allah ya yi mana fitina ta duniya da ta lahira a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu dare insha Allah za mu ci gaba da ilimin Allah tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk